dan Allah ya wanda bayan ya tashi daga barci zai bambance tsakanin mani da mazi mun ambata bambanci bambanci tsakanin mani da mazi mani yana da kauri fari ne wanda yake yana da kauri kuma yana da wari idan ɗanye ne warinsa kamar warin abinda ake yin bar a wato furan a furan dabino kamar kulli haka hudar dabino huda ko huda ake cewa ko huda eh shine yawa da dabino wanda ake yin kilili da shi kenan ko idan kuma ya bushe warin sa kamar warin kwai ne shi ko madi ba shi da wannan sifa ba shi da wannan warin ba shi da kuma kauri madi da haka daga wannan mutum zai iya bambancewa tsakanin sannan shi mani yana da luzuja yana da danko yana da yauki da danko sabanin madi sannan tambayarsa ta biya ce akwai wata annoba da ta shigo wato vibrator da batiri aka yi shi ya yi kama da al'aurar namiji mata musamman 'yan makaranta suna amfani da shi don ɗauke sha'awar ya ce menene to wannan amfani da shi haramun ne bai halatta ba idan mace ta yi haka ta zama zamanto daga cikin al'adu tunda allah maɗaukakin sarki ya ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kiyaye سكيا sai ga ماذا جنس ko wanda hannayensu suka mallaka. to in suka yi haka ba su zamanto ababen zargi ba amma duk wanda ya nemi wani abu sabanin wannan to waɗannan su ne waɗanda suka ƙetare iyakar Allah don haka mace idan ta yi wannan ta saba ma Allah maɗaukakin sarki da babban zunubi kuma wani ya daga cikin kusanci ya zuwa ga zina Allah cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina a za ta yi wanka ko ba za ta yi wanka ba mujarradin sanyawa a gaban nata ba zai wajenta mata wanka ba tunda ba al'auran namiji ba saboda haka ba za ta to mai janaba da mujarrabin sawa a gabanta ba amma idan ya zamanto kan cewar ta fitar da mani to wannan shine zai wajabta mata yin wanka sai ta zamanto mai janaba na'am eh shine shine masturbation shine idan mutum sai da sai da fitar da mani sannan wani aka ce mai hukuncin kaciyar mata hukuncin kaciyar mata malamai sun yi sabani a yawancin malamai sun tafi akan cewa darasta mace ne amma ba ta kai matsayin sunna ba kamar yadda take ga maza ga maza sunna ce mai karfi ta daga cikin ayyukan fitra amma ga mata abu ne wanda yake na daraja da girmamawa ga mace ya halatta idan aka yi sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da kan cewar lallai in za a yi a yi ta daidai kada ya zama to an yi ya zuwa ga abin da zai kai ga cutarwa da ita yarinyar ta hanyar yadda za a ɗauke mata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma jikinta na abin da zai sa ya samu zama to kan cewa ta samu sha'awarta don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai yin kaciya mace a zamanin sa yake cewa idan ta zo yi kada ya zama tukan cewa ta gaba ki da yake kuɗi yake nuna mata dai yanda za ta yi don haka lallai idan za a yi sai an tabbatar da kan cewa an san yadda ake yi wannan ya ce da Allah ya halatta idan mutum ko mutane sun fada cikin masifa su dauki kuɗi su bai wa malami dan ya roƙa musu Allah a sunna ce haka ne eh to sadaka tana daga cikin abin da take maganin annoba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace as sadaqa ghadabar rabb sadaka tana buce fushin Allah tana kawar da fushin Allah in abu ya tsanani mutum ya sadaka to babu laifi waɗanda yake zaka iya ba mu sadaka a masu karatun alkur'ani musamman amma ba ka ba su a matsayin jinga ba kan cewa su maka sauka ga ga hasafi tunda har akwai kuɗin izifi akwai kuɗin sauka Eh, kudin sauka ɗaya sauka biyu ku cuta a maka sauka ka ga kudin ai hasafi in aka yi wannan gabaki ɗaya ta tashi daga ibada addu'ar da suka yi addu'ar da suka yi in ka ga Allah ya in ga abin ya dace an samu biyan bukata ta dace da kaddara ne amma ba addu'ar su bace tunda Allah ba zai karba addu'a ba tunda sun riga sun sun riga sun nema ta duniya kuma an biya su man kana wa man kana yuridu harfar duniya nutihi min hawa wa lahu fil akhirati min khalaq me san rabon duniya sai mu bashi daga gare ta a lahira bashi da kokobo amma ka bayar kamar da shekul islam ibn taimiyya yake faɗa da aka yi masa tambaya irin wannan akan mutum ya ba da kuɗi a yi masa a yi sauka alƙur'ani ga iyayensa ya ce wannan bai dace ba daga cikin abin da salaf suke yi mutum a yi babu laifi mutum ya sauka alƙur'ani ya addu'a ga iyayensa amma ba ya kai musu ladan ba balantana ya ɗauki hayar waɗansu su yi saukar allah ya kai musu ladan yake cewa amma a ba ma waɗanda suke karatun alƙur'ani kuɗi domin a taimaka musu wani ya daga cikin kyawawan ayyuka da mutum zai iya yin takarrubi zuwa ga Allah ya zuwa gare shi ta fuskar sadaka saboda haka babu laifi ta wannan fuskar ba tare da sharadi ba in ka sanya sharadi din to wannan sai ya zama to kan cewar ka fitar da abin daga da'irarsa ta ibada ta mai da shi kuma cinikayya ta duniya wannan ce a karatun da ya wuce an yi bayani akan abu mai sa maye haramun ne menene hukuncin shan maganin mura wato binilin da sauransu ah, ganilin mai yake sawa ko bacci yake sawa in mai yake sawa haramun ne eh bacci in aka overboard kuma ya sa yi ya haramta raye shine annashawa da jin daɗi a cikin zuci da wani irin farin ciki da ba wani abin da kake shayi ba wani abin da kake jin kunya ba wani abin da kake jin tsoro da jin cewa kai ka duk duniyan nan babu kamar ka sama kake da kowa wannan shine yi to alhukumu zuru ma al'illa hukunci a cikin shari'a yana rataya ni da illarsa duk abin da yake zai kawo wannan haramun ne idan in ka sha kaɗan ba zai baka wannan ba amma in ka sha da yawa zai baka wannan to kaɗan ɗin ma haramun ne eh, saboda haka shi benin sai ku koma in bacci kawai yake sawa wannan abu in kunce yana sa maye da yana sa maye yana sa irin wannan to wannan hukuncinsa ya zama to haramun na sai an kalle shi ka gani ya ce waɗanda suke rasuwa na'am eh idan mutum ya sha domin ya maganin mura amma inda ya sha da yawa zai iya sa maye samayi in akwai alcohol ethanol take samayi kuma komai an kantanta to bai halatta a maganin mura da shi ba hmm. bai halatta a maganin mura da shi ba e to ai sa bacci daban ne abin da yake a ba abin nan ba abubuwan da abubuwan da suke sa bacci a cikin maganin mura ai ba alcohol ba ne don ta ba alkohol bane ko da suke sa bacci yawa to ba alkohol bane shi ta ba alkohol bane da ya zama to ya haramta ba amma idan in akwai alkohol a ciki ko mai ta to ba za a yi magani da shi ba ya zama to haramun alaikum salam na'am ya haɗa kuɗin halal da na haram to sai ya fitar da na haram ɗin gwargwadon ikon sa ya marma da masu shi idan bai san masu shi ba sai ya kokari ya amfani da wannan kuɗin akan abin da zai taimaka ma al'umma gina masallatai makarantu hanyoyi da sauransu wannan ya ce game da waɗanda suke rasuwa a wata ƙasa sukan masa wanka su shirya shi da likafani amma suna masa injecting chemical waɗanda zai hana shi lalacewa za a iya yi masa sallah ba tare da an sake yi masa wanka ba saboda waɗannan chemicals ɗin saboda suna da ƙarfi sosai a idan dai aka in da an riga an yi masa wanka na shari'a wanda suka yi masa wanka ne na shari'a shikenan ba sai an yi masa ba sai an sake masa wani wanka ba tunda waɗannan chemicals ɗin da aka sanya masa ba abin nan ba ba bane da za a ce sai an sake tsarkake jikinsa daga gare su ba sai an sake masa wanka ba wallahu ta'ala alam wani yace mutum yana da makwabci amma kirista ne sai ya mutu ya halatta ya je masa ta'aziya kuma wace irin addu'a zai masa eh, ya halatta kai ma makwabci ta'aziyya tunda Allah madaukakin sarki ko da kirista ne Allah madaukakin sarki yace la yanhaakumullahu an ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi Allah bai hana ku ba daga waɗanda ba su yaƙi da ku ba akan addinin ku ba su kore ku daga ba su fitar da ku daga gidajenku ba ku zama to kun kyautata musu kun yi musu adalci ya daga cikin kyautatawa din kai musu kyakkyawan zaman zamantaki wato zama na makwabtaka shine din kai masa ta'aziya kai masa ta'aziya ka ce kai hakuri da wannan musiba da ta same ka kai hakuri Allah ya baka hakuri hmm? zai zai amma baka ce Allah ya ji kan mamacin ka ba ba kuma ka ce ka ce Allah ya kara nauyin kasa ba eh don asalin dama ma'anar ta'aziyya kenan a tasabbur ba lallashin mutum don ka sauƙaƙe masa eh, ya ji kan cewa ka koka masa akan wato a musibar ta same shi kai ma ka nuna kan cewar ka koka masa eh? to idan da za ka yi takallufin wannan an ce ita ma'anar ta'aziyya shine ka ba mutum haƙuri don ne sai ka yi addu'ar shi kenan ka huta wani na cewa shi a aminu shankiti yana raye kuma a wace tasha ake sa karatunsa a shek aminu shankiti ya rasu muhammad aminu shankiti amma muhammad muhammad ibn muhammad al-mukhtar shankiti yana da rai yana da rai tashar da ake sa karatunsa wace tasha ta rediyo yake nufi ko ta intanet a satellite eh, wani lokaci ina jin kanatul majid sukan sa karatunsa na'am wannan yake cewa me hukuncin wanda ya yi amfani da plastic wato a roba kenan ko makamancin wannan domin jin daɗi idan ya zamanto mani bai fita daga wannan ba eh in mani bai fita ba babu wannan ba zai sanya shi ya zamanto ya yi hukuncin janaba ba amma shi ma bai halarta ba wannan shi ma bai halatta ba yana daga cikin al-i'tida fa man i'tada ba'da zalika fa ulaika humul adu amma idan mutum yayin wannan ba zai zama to yayi janaba ba sai idan mani ya fita sai idan ya fitar da mani sannan wani ce wannan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke hana shi karatun alqur'ani sai janaba ya nuna cewa wajibi ne ko mustahabbi ne a'a ya nuna kan cewa idan da janaba ba a karatun alqur'ani din abin da ya nuna bai nuna kan cewa a wajibi ne babu zancen wajarci ko mustahabbanci a nan aiki na annabi sallallahu alaihi da aka ce ba abin da yake tsare shi daga janaba daga karatun alkur'ani illal janaba ya nuna kan cewa kenan janaba tana tsarewa daga karatun alkur'ani wato kenan wanda yake da janaba haramun ne karatun alkur'ani tunda wannan ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce musulmi mai tsarki ne ina ganin a bashi daman karatun alkur'ani musulmi mai tsarki ne a bashi daman karatun alkur'ani musulmi mai tsarki ne kwarai musulmi mai tsarki ne amma yana musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da rashin ya sifanta shi da rashin tsarki eh? aka ce mai haila ba musulma ba ce eh? aka ce mai haila ba ta da tsarki ko ba ko ba sifanta mai haila da cewa ba ta da tsarki ba eh? fa ba ta harti fa ba ta taharna in kun yi tsarki wato kenan kafin nan ba su da tsarki amma ko musulmi ne Allah ya sifanta su da rashin tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni kareto an an arudda alayka salam li anni lam akun ala tuhur na kina amsa maka domin ban kasance a cikin tsarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa gabaki daya saboda haka babu laifi a sifanta musulmi da halin cewa ba shi da tsarki ma'anar da ake nufi ba wai shi ba bane ainihinsa a'a ma'ana hukuncin rashin tsarki da aka sharɗanta tsarki domin yin wata ibada ya tabbata a kansa ko karamin rashin tsarki ko babban rashin tsarki saboda ka fahimci wannan in hmm. ka san karin bayani ka je ka duba sharhin zadul mustaqni na sheikh muhammad al-amin shinkifi na sheikh muhammad al-muqtar shinkifi sharhin sa yayi kikkiawan bayani akan wannan ya kawo nusus da dama da suke nuna kan cewar don an ce musulmi baya na al-mu'minu la yanjus mu'mini baya na jastuwa wannan ba yana nufin cewa ba za a sifanta shi da rashin tsarki ba in ya kasance mara tsarki din ba ya zamantowa na jasal ayin ainihinsa ba zamanto na jasa ba ma'ana ba kamar kafiri ba wannan ya ce me fassarar sami Allahu liman hamida fassararsa shine Allah na jin wanda ya yabe shi rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu kuma yabo ya rabbana ya ubangijinmu ka amsa wa lakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka shi mai ma'anar rabbana wa lakal hamd amma in kace rabbana lakal hamd ya ubangijinmu ka amsa mana ai ya ubangijinmu yabo ya tabbata a gare ka amma in kace rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu ka amsa wa lakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka shi yasa wannan tafi karin ma'ana wannan wawun ya kawo bambanci tsakanin ma'anar shi yasa ne malamai suka ce yafi kace rabbana wa lakal hamd ko kace allahumma rabbana wa lakal hamd bisa kawai ka ce rabbana lakal hamd tare cewa duk uku sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd sannan subhanaka allahumma wa bihamdik ma'ana sarki ya tabbata gare ka ya allah tare da yabo a gare ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sarki ya tabbata ga ubangiji na wanda ya fi komai ɗaukaka wa bihamdihi tare da godiya a gare shi na'am to waɗannan su ne tambayoyi ɗin ina da da lokaci na'am kuma yabo ya tabbata a gare ka wato ya rabbana ya ubangijin mu ka amsa wa lakal kuma yabo ya tabbata a gare ka na'am malam tarzo na'am na'am eh eh eh e to mun yi mun yi bayani a cikin karatunmu na da akan cewar alkohol din nan dai na turare ba giya ba ne saboda haka ba za a bashi hukuncin najasa ba duk da waɗansu malamai suna cewa najasa ne waɗansu malamai suna cewa najasa ne amma saboda kasancewar ba giya ba ne ba a yi shi don a sha shi ya sanya maye ba ba za a bashi hukuncin giya ba eh, sai dai tun da ma kuma ma yawansa da yake cikin turare din ya fi yawan alkohol da ke cikin giya ko ba a yi shi alkohol ɗin da ke ciki ba ba yadda ake yin alkohol din giya aka yi shi ba ne wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in